abu lulu'atul majusi wanda cikin dan farisa ne cikin masu bautar wuta shine ne ya farce je ya farka masa cikinsa ya kuma ji waɗansu sahabbai ciwo ana sallah abin nan a lokacin sai na umar yana tsaye cikin sahu za a yi sallah asuba saboda yana yana ƙin hukunci da sayyidina umar ya yi a kansa wanda yake na adalci ne kuma dama na Umar sai da yace waɗannan mutane a waɗanda yace a kore su da kar a bar su zauna a cikin Madina waɗanda suke ba musulmi ba suka zo suka zauna to yaron ba musulmi bane ya iya abin nan ya iya aikin karfe yaron Mughira bin Shu'ba ne saboda gudun fitina sai na Umar yace kar a bar su cin zama a cikin Madina to Allah ko ya kaddara mutuwarsa za ta kasance a hannunsa ne da mutuwarsa kofar fitina ta bude domin Hudhaifa ya ba da labari cewa ya ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa tsakanin musulmi da fitina akwai kofa wadda wannan kofar ba bude ta za a yi ba karya ta za a yi shine Hudhaifa yake cewa wannan kofar ita ce Umar shine ake tambayar Hudayfa shin Umar ya san cewa ne kofar yace ya santa kamar inda ya san cewa kafin gari ya waye sai dare ya zo kama ya alama anna duna gadanin laila kamar inda Hudayfa yake faɗa cikin sahih Bukhari da Muslim saboda haka wannan shi na Umar ne kofar da ta tsare tsakanin musulmi da fitina kashe shi inda aka shine karya kofar ana yin haka sai fitinu su shigo cikin al'ummar musulmi don haka da mutuwarsa aka soma samun fitina ta soma kunno kai a cikin musulmi a cikin al'ummar musulmi har ya kai ya zuwa ga mutuwar ga kashe halifa na biyu na uku sayyidina Uthman da kuma yaki tsakanin musulmi da abubuwan da suka zo kamar yadda kuka sani a cikin tarihi to sayyidina Umar ibn al-Khattab kenan kataba ila ummalihi ya rubuta ya zuwa ga wato gwamnoninsa ummal wato sune gwamnonin sassa na musulmi sawa'un garuruwa waɗanda suke suna nan dama tabbatattu ne irin su kamar misra abin nan a irin su kamar damascus ko kuma garuruwa wanda musulmi ne suka kafa su kamar irin su basra eh, da kuma sa'id misr wanda yake wato da yana daga cikin al'adun khulafa sai su je in an buɗe gari sai a kafa wani gari wanda za a samu masallaci da kasuwa da kuma musulmi da sahabbai da tabi'ai malamai su je su zauna a garin a tura makarantar alkur'ani da alkalai da malamai wanda su karantar da mutane addini idan za a yi jihadi don a ɗaukaka addinin musulunci a wannan nahiyar daga nan ne za a tara rundunar mayaka ba sai an koma madina an ɗauko rundunar mayaka sun zo wannan gari ba daga nan za a tayar da rundunar mayaka daga nan sai a je abin a kai hari zuwa ga kasashen kafirai to irin su basra suna daga cikin irin wannan gari to a kowane gari irin wannan sayyidina umar ya kasance yana sanya wakilinsa gwamna wanda zai zauna a wajen shine zai rinka kula shine jagora wajen jihadi shine zai shine zai tsaye da sallah shine ma zai rinka karantar da alqur'ani wani lokaci ya aika masa da wanda zai taimaka masa wajen karantar da mutane alqur'ani to sayyidina umar yana kula da harkar al'umman musulmi dan haka sai ya rubuta wasiƙa zuwa ga gwamnonin na nasu gabaki ɗaya ga abin da wasiƙar ta ce inna ahamma amrikum indi as ku sani cewa al'amarin ku da yafi kowanne muhimmanci a wajena shine shine sallah al'amarin da yafi kowanne muhimmanci shine sallah faman hafizaha wa hafaza alaiha hafiza dina wanda ya kiyaye sallah ma'ana kiyaye sallah shine yinta a cikin lokacinta yinta da sharuɗanta shine da yin tsarki da fuskantar ƙibla da tsarkin tufafi da tsarkin wurin da mutum zai yi sallah da cika wajibanta rukunnanta. tsayuwarta da ruku'unta da sujadarta da kuma khushu'inta waɗannan su ne kamar yadda suka zo a cikin hadisin ubadata bin samit sharuɗan sallah wanda ya tsaye da su wanda shine ya kiyaye sallah wa hafaza alaiha kuma ya dawwama akan kiyaye ta wato ba kawai yau ya tsare sallah amma kuma sai a neme shi da ya tsare sallah sai ka sai sai bayan mako ɗaya sanin zai zo sake tsare ta a hafaza alaiha ai dawama ala hifziha ya dawwama a cikin kiyaye ta kamar yadda ya sallah a zahar ya kiyaye ta haka zai ma la'asar haka zai ma magariba haka zai ma isha haka zai ma asuba ba ya kiyaye sauran sallolin ba amma aka zo sallah asuba ba zai iya kiyaye ta ba ko aka zo sallah isha ba zai iya kiyaye ta ba ko aka zo sallah azhar da la'asar saboda mitin ba zai iya kiyaye su ba sauran sallolin zai kiyaye su a'a ya kiyaye su ga baki ɗaya da wama a cikin kiyaye su shi yasa Allah ya sifanta mu'minai da cewa walladina hum ala salatihim yuhafizun sune waɗanda suke dawwama a cikin kiyaye sallar su yace hafiza dinahu wanda ya haka shine ya kiyaye addininsa wa man bayya'aha wanda ya tozarta ta shine bai kiyaye ta ba ya tozarta ta shine baya yin ta akan lokacinta ko baya yin ta da cika sharuɗanta ko baya yin ta da cika rukunnanta fa huwa lima siwaha abya to wannan shine tabbas zai fi tozarta abinda ba sallah ba duk wanda kaga yayi wasa da sallah to ba za ka same shi yana kiyaye addini ba in dai bai kiyaye sallah ba to sauran abin da ba sallah din ba ma na addini ba zai kiyaye shi ba ba zai kiyaye amana ba to wannan kaga wannan yana nuna irin yadda ya kamata shugabannin musulmi su kasance wajen kiyaye addinin Allah da kiyaye amana al'umma farkon abin da shugaba ya kamata ya kiyaye sallah a cikin al'umma Allah ya ce alladina in makkannahum fil ard aqamu as-salata wa atau az-zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar waɗanda idan muka ba su mulki a bayan ƙasa suna tsaye da sallah wato kamar umarni ne cewa in muka ba ku mulki a bayan ƙasa ku tsaye da sallah ku ba da zakka ku yi umarni da kyakkyawa ku yi hani da mummuna hmm? wato ku tsaye da sallah ku tabbatar an tsaya an tsaye da ita farkon yana daga cikin abin da ya tsaye da adalci a cikin al'ummar a cikin daular musulunci kenan tsaye da sallah da ake to sai umar kaga yanda ya ma gwamnoninsa kuma yana daga a cikin wannan zamanin namu farko daular saudiya farkon abin da ta yi kenan wanda ya bata ɗaukaka wanda ya bata ƙarfi daular daular abin nan abdulaziz lokacin da ya zo yayi domin sun kasance suna tsaye da sallah har har rijista ake na taɓa gaya muku wannan labarin rijista ake yi a unguwa unguwa in an zo sallah asuba sai a ɗauko rijista kowa ɗan unguwar an rubuta sunansa kowane mai magidanci an rubuta sunansa a ce fulan ya ce hadir fulan hadir wane ya ce ina nan wane ya ce na'am kowa ya ansa duk wanda aka samu baya nan to za a rubuta shi cewa bai zo sallah ba idan a cikin mako sau uku bai zo sallah asuba ba to sai a yi masa uquba ta tasa shine sai a kai shi cikin tsakiyar kasuwa sai a cire wannan kyallan da suke yafawa aka wannan mayafin sai a cire shi a ce ya tafi gida a ƙasa in aka yi haka kamar an wato shine matsawar tozartawa da za a yi masa tunda dama ta'aziri ana yin ta'aziri ko da mummunan magana kamar mutumin kirki a zo alkali ya gallaza masa magana ko kuma a yi in ya kai ma wato a shiga cikin mutuncinsa da zagi a yi masa ko kuma a yi wani aiki wanda yake zai tona mutuncinsa ko kuma ma a dake shi a yi masa duka a yi masa bulala to in abin ya kai in ya zamanto ya sake fitowa cikin rijista to ba kuma cire masa abin nan za a yi ba tsumangiya za a ɗauka sai a ta a cikin tsakiyar kasuwa sai a zo masa bulala yana cikin wanda ba sa halartar sallah asuba to irin kiyaye wannan abin kaga abin da Allah yake so kenan to haka sayyidina Umar yayi yace ya aika ma gwamnoninsa kuma sarki abin nan shugaban kasa idan yayi ya dora wannan amana akan wakilai kuma ya neme su kan cewa lallai su yi to ya sauke nauyin da Allah ya dora masa in bai yi ba kuwa Allah madaukakin sarki sai ya tsiye shi to abin da zai abu shine wannan shine abin da zai gyara mulki dan haka kun ga kenan irin wanda ya kamata musulmi musamman yanzu da duniya ta canza ya zama tukan cewa musulmi su ne suke zaben wanda zai shugabanci a kansu to lallai wanda zai shugabanci akan musulmi ya zamanto wanda zai yi wannan umarni da Allah ya faɗa wanda an ba su mulki za su tsaye da sallah su ba da zakka su yi umarni da kyakkyawa su hani da mummuna wanda ka san shine zai maka wannan to shine ya kamata ka ce ka yadda ya zama shugabanka wanda ka san ba zai maka wannan ba kuwa to bai halatta ka ce ka yadda ya zama shugabanka ba bai halatta ka danka wannan amana ta Allah a hannunsa ba domin zai tozarta amanar Allah ne in ya tozarta amanar Allah ka taimaka masa wajen tozarta amanar Allah kai ma ka tozarta wannan amanar da Allah ya dora maka tunda da aka baka damar ka zaba ka zaba wanda zai maka mulki kai ma amana ce Allah madaukakin sarki ya baka kuma Allah zai tambaye ka kowa sai Allah ya tsitse shi ya tambaye shi masu mulki adalcin su ne zai abin adalcin su shine zai fitar da su daga cikin adalcin su shine tsaye da sallah dan haka yana daga cikin tsaye da sallah da shugabanni ya kamata su yi shugabannin mu a kasar a abin a kasashen mu kan cewa a kiyaye lokacin sallah kwanaki na ji an ce abin nan a majalisa suna nan wai suna kokarin yin doka da za a kirawo malamai a tsayar da lokacin sallah wanda za su sanya dukkan ofisoshin gwamnati ya zama kan cewa in lokacin sallah yayi kowa zai bar aiki a tafi masallaci a zo a yi sallah kantuna ma a rinka tsaye da su a rinka yawo ana gaya musu kan cewa ku rufe kantin ku je ku tsaya ku yi sallah in za a yi sallah lokaci da an akai wannan alhairi ne mai yawa zai zo cikin al'umma in dai har akai wannan alhairi ne mai zuwa mai yawa wanda zai zo cikin al'umma amma mu sai ka ga a cikin ofisoshin hukuma Eh, shi kwamishina ya fi karfin ya zo ya sallah tare da sauran tare da masinjoji da sauran ma'aikata da ta tana nan a cikin ofis a cikin ofis zai yi sallah sai ma ya gama mitin din da yake yi ya gama sa hannu akan fayil ɗin sannan zai tsaye da sallah zai ji ana kiran sallah ba zai amsa kiran sallah ya sauko ya zo a yi sallah tare da shi ba wannan yana daga cikin a tozarta amana don duk shugaba da ya zama shugaba wajibi ne ya tsaye da sallah akan wanda suke karkashin in kwamishina ne akan ma'aikata akan ma'aikatansa permanent secretary akan ma'aikatansa principal akan yan makarantarsa da malaman makarantarsa ganduroba akan abin shugaban fursuna akan yan fursuna da yan da sauran gandurobobi hmm? ko ina mai gida akan iyalansa sarki akan mutanen garinsa gwamna akan mutanen lardin sa baki daya wannan haƙƙi ne na Allah madaukakin sarki ga yanda kuma halifofin musulunci suka tsaye da wannan haƙƙi sun makataba sannan na Umar ya sake rubuta musu ya bayyana musu lokacin sallah an sallu dhuhra idza kana al-fai'u zira'a ku sallah azhar idan inuwar yamma ta zamanto tsawon zira'i shine rubu'ul qama wato kashi ɗaya cikin hudu na tsawon mutum shine rubu'in zira'insa shi shine tsawon zira'i abin da ake ce ma alfai'u kamar yadda muka ambata shine inuwar da take zuwa bayan zawal wato bi ma'ana idan an san inuwar zawal to inuwar da rana ta yi zawali a kanta ba a kirga ta don wannan lokacin zawal ne to sai a soma kirga abin da ya hau kan wannan inuwar ya zamanto gwargwadon zira'i ɗaya to idan inuwar ta kai tsawon haka ai sallah a zahar a wannan lokaci da haka sayyidina Umar shi ya sanya wannan doka ta zamanto ta game dukkan lardi na al'umman musulmi wanda a haka za a tabbatar da umarnin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar cewa idan rana ta yi tsananin zafi a jinkirta sallah a zahar har sai rana ta yi sanyi to jinkirtawar sayyidina Umar ga yanda ya iyakance kuma sai Umar yana daga cikin khulafa'ur rashidin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mi koyi da su yace ya zamanto gwargwadon zira'i daya gwargwadon zira'i daya shine wato kar ai abin nan kar ai sallah zahar daga zarar zawal yayi haka sayyidina Umar ya sanya to wannan akan masallatan jama'a ne akan masallatan jama'a inda ake tsammanin mutane za su fito domin abin da yasa aka ce ake son a jin ɗaya daga cikin dalilan da malamai suka bayar na dalilin jinkirta sallah zahar saboda lokacin idan mutum ya fito zai je masallaci inda ake tsananin zafin rana wanda zai yi rayuwa a Madina da kasashen hamada ya san inda tsananin zafin rana a zahar yake in aka yi wannan za a ga kokarin mutum da yake yi hatta dabba ma shi ta je ta yi kokari ta bi gefen garu lokacin garu yana da inuwa wanda yake zai dan rufe masa sanyin rana zafin rana to idan ya zamanto babu wannan inuwar to ba a so a yi a fita ana ganin yana da nauyi a cewa mutane su fito masallaci su je sallah a zahar sai a jira har sai lokacin da ya zamanto cewa an sami inuwar garu yanda idan mutum ya shiga cikin idan mutum ya zo gefen garu inuwar za ta lullube za ta rufe masa zafin rana sai ya zamanto an yi masa maganin tsananin zafin rana din to idan aka yana daga cikin abin da muka da a cikin darasin mako biyu da ya wuce an yi alkawarin cewa ya kamata a kiyasta a gani shi lokacin da inuwa take kaiwa zira'i dinnan sallah azhar kamar minti nawa ne daga zawal dan a sani a kiyasta mu kaga da anan abinda aka kasance ana yi karfe biyu haka aka dauka ana ganin karfe biyu lokacin yayi amma karfe biyu ba lalle ya zamanto kan cewa yayi daidai da rub'ul qama ba da inuwar zira'i tunda yanzu rana tana yin zawal tun wajen karfe goma sha biyu da minti goma sha bakwai ko da minti ashirin saboda haka lokacin da rana za ta kai rubu'ul za ta kai inuwar zira'i ba zai kai a ce har an sake awa ɗaya da wajen minti arba'in ba ko minti ashirin. don haka wannan yana daga cikin abin da ya kamata abin nan kwamitin duban wata na masallaci sai su ɗauki nauyin yin wannan akwai yadda malamai suka sifanta shi albaji a cikin sharhin muwatsa ce in kana so ka san yadda za ka yi wannan ka tsaya idan rana ta kusan kawowa zawal ka tsaya kyam in ba za ka iya tsayawa ba ka samu itace miƙaƙƙe ko rula tsawon mita ɗaya ka kafa ta a ƙasa ya zama kan cewa tsawonta mita ɗaya ne a sama sannan sai ka ja da'ira ka ja da'ira kewaye da shi iyakacin tsawon inda inuwar ya zo koyaushe inuwar ta zo sai ka ja da'ira in ta sake yin ƙasa bayan kamar minti goma ka sake in aka samu bambanci ka sake jan wata da'irar har sai ka ga da ka zo da'irar ta ƙarshe maimakon inuwar ta sake raguwa sai ya zama ta tsaya cak bayan minti goma da ko minti goma sha biyar ko ashirin sai ga ta ta soma karuwa in ta karu to sai ka sake sanya wata da'irar to iya da'irar da ta tsaya lokacin da ta daina karuwa din nan ta daina raguwa bata fara karuwa ba ita ce inuwar zawal idan ya dace da mita ɗaya idan iya tsawon inuwar wannan itace ko iya tsawon inuwarka ita ce ake ce ma villus zawal inuwar zawal wadda ba a lissafinta wajen lissafin lokacin sallah sai ka ɗora akan wannan inuwar yayin da inuwar ya kai tsawon zira'i tsawon zira'i ɗaya idan kai na girman ka ne kenan idan kuma na itace ne da ka ɗauka mai mita ɗaya ya kai kashi ɗaya cikin hudunsa ne santimita ashirin da biyar idan inuwar ta kai tsawon santimita ashirin da biyar bayan wannan inuwar ta zawal to shine lokacin da sayyidina umar ya rubuta a rinka tsaye da sallah a lokaci sallah a zahar a wannan lokaci to sai kai lissafi ka gani daga lokacin da inuwar zawal ya zo zuwa wannan lokacin na rubu'ul qama minti nawa ne to nan shine zai baka iya lokacin da ake so a jinkirta sallah azhar daga zawal hal a samu sanyin rana lokacin da ya dace da sallah azhar kenan in aka yi haka shine zai zama to an yi aiki da wannan hadisi da wannan asar na sayyidina Umar wanda yana daga cikin khulafa'ur rashidin da aka ce mu bi sunnarsu shi yasa aka ce to Imam Malik ya assasa bayanin lokacin sallah akan wannan hadisin domin Imam Malik kamar yadda koyaushe muke cewa ya gina mazhabarsa akan abin da sayyidina Umar ya sanya ya bar al'umma kai don haka ne ake cewa matabar Imam Malik al'umariya saboda yana bibiyan wato fatoyin Imam Malik a sayyidina Umar da ra'ayoyinsa da abin da ya ɗauki al'umma a kai ya kasance wa'annan sayyidina Umar Imam Malik yake bi shi yasa ya kula da kawo mana riwayoyin da suka zo daga Imam daga sayyidina Umar wajen bayanin lokacin sallah ila an zillu dhillu ahadikum mitlahu wannan shine lokacin sallah azhar ku yi sallah a wannan lokaci har sai ya zamanto inuwar ɗaya daga cikin ku ta zamanto daidai da tsawonsa banda inuwar zawal wato ya ƙara da inuwar zawal ba wai yayin da inuwarsa ta zo daidai da tsawonsa eh, in yamma ta yi shine ƙarshen lokacin sallah azhar ba a'a sai ya ƙara da inuwar zawal inuwar zawal ɗin da ne bayani wanda yake take zuwa a lokacin zawal sai ya ƙara ta daga daidai kan inuwar zawal din zuwa yayin da inuwa ta zo daidai da tsawonsa shine lokacin da sallah azhar za ta fita wal asr sallah la'asar kuma ku yi sallah ku yi sallar la'asar wa shamsu murtafi'atun bayda'u naqiya alhali rana tana ɗaukake tana saman sararin samaniya wato bata karkata ta karkata zuwa ga faduwa ba tana tana wato tana can sama tana kololin sama bata karkata ta tafi yadda za ta faɗi ba bai ba'u unatsiya kana ganin ta fara da sauran garjin haskenta garjin hasken rana ana gani ne a ƙasa ko a jikin bango wato in ka kalli in ka kalli rana in ka kalli bango ko ka kalli ƙasar rana za ka ga ranar da ƙarfinta da sauran garjinta bata zamanto kan cewa ta so haskenta ya so saki ta so irin fatsi fatsi ɗin nan ba to lokacin da ake sallar la'asar kenan qadra ma yasiru ar-rakibu farsahaini aw thalatha gwargwadon yadda wato idan aka yi sallar la'asar ku ba da lokaci yanda tsakanin fado tsakanin lokacin da kuka yi sallar la'asar zuwa faduwar rana gwargwadon yanda mahayi wanda yake ba mai tafiya a ƙasa ba wanda zai hau doki ko raƙumi zai yi tafiyar farsahi biyu ko farsahi uku wato abin tsakanin farsahi biyu da farsahi uku alfarsa yana daga cikin abinda larabawa suke kiyasta nisa da shi larabawa suna kiyasta nisa da da ashibir shine kamu ɗaya haka kenan daga babban ɗan yatsa zuwa ƙaramin ɗan yatsa shine suke ce ma ashibir sannan wanda yake biyansa sannan addira shine wato daga daga saman ɗan yatsa zuwa gwiwar hannu sannan bayansa akwai alba shine gaba guda inda in ka miƙe hannunka haka sannan bayan shi sai kuma almil shi kuma almil din nan an yi saɓani wajen ƙaddara shi mafi dai yawan malamai sun ce zira'i dubu uku da ɗari biyar shine mil ɗaya wanda idan ka ɗauki zira'i ɗaya ya zamanto kamar santimita sittin to wannan abin da zai zo sai ya fitar maka mil ɗaya zai zamanto wato mita dubu da ɗari takwas da arba'in da takwas kusan dai ya dace da mil ɗin turawa kenan mil ɗin turawan ingila tunda mil ɗin turawan ingila kilomita ɗaya da mita ɗari takwas ne to ya zama to kusan ya dace da haka kenan aka ɗauki akan cewa mil ɗaya zira'i dubu uku ne amma an ka ɗauki mil ɗaya zira'i dubu uku da ɗari biyar kamar inda waɗansu malaman fiƙihu suka nuna zai fi haka tsawo to farsahi wanda ya zo a cikin wannan hadisin shine mil uku farsahi ɗaya mil uku saboda haka farsahi biyu wato mil shida zuwa mil tara kenan gwargwadon yadda mahayi zai yi wannan tafiyar kaga ko wanda yake haya akan doki zai yi tafiyar mil tara a cikin a cikin rabin awa ko ko zai fi rabin awa ai zai fi ma awa ɗaya zai fi awa ɗaya to ya zamanto tsakanin lokacin da za a yi sallar la'asar da faduwar rana zai fi awa ɗaya kuma a lokacin da za a yi ta ya zamanto rana da sauran karfinta kuma da sauran tana nan a cikin tana tana da sauran ɗaukakarta a cikin sararin samaniya qabla ghurubi shams wal maghrib idha gharabat shams sallan magariba kuma idan rana ta faɗi ita wannan sallan magariba kusan haka yake wajen malamai baki ɗaya idan rana ta faɗi ba ta da malamai sun yi saɓani cewa sallar magariba tana da iyaka na lokacin muktari ko ko ba ta da iyaka a mashhuri wajen imam malik shine sallar magariba lokacin ta ɗaya ne daga kaya ce assalamu alaikum lokacin sallar magariba ya fita waɗansu malamai kuma wanda ke shine mazhabar shafi'i ya zuwa ga faduwar bacewar shafa'i shafa'i kuma shine wato wannan jajayen da ake gani a sararin samaniya kamar inda aka rawaito daga sahabbai waɗansu sun ce sai farin ya tafi wanda wannan farin ko yana daɗewa bai tafi ba amma abin da aka sani a cikin duniyar musulmi baki ɗaya cewa ana sallan magariba daga rana ta faɗi ba inda ake samun waɗansu musulmi suna cewa za su zauna su jinkirta sallan magariba har sai tukuna a abin nan shafaƙi ya kusan ɓata sannan sai su sallan magariba duk da yake a cikin hadisin abdullahi ibn amr bin a cikin hadisin abu musa al-ash'ari da burayda bin al-husayb cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a rana ta biyu ya jinkirta sallan magariba har sai da shafaƙi ya kusan ɓata a Madina a hadisin Abu a hadisin Abdullahi bin Amr ibn al-As kuwa yayi sallan magariba a rana ta biyu a ran da ya sallan a ran da ya magariba a rana ta farko kamar yadda Jibril ya zo ya koya masa dan haka idan mutum dai ya jinkirta sallan magariba a har zuwa kafin shafaqi ya fice a bisa kaulin Imam Malik ya fita daga lokacin muktari a bisa maganar sauran malamai kuma mazhaban imamu shafi'i da sauran malamai suna ganin kan cewa har yanzu a cikin muftarin sallan magariba yake amma kuma kamar yadda kaga sayyidina umar bai ba da zaɓi ba a cikin da ya rubuta mai sarakunan ya zuwa ga gwamnoninsa sallan magariba daga rana ta faɗi za a yi ta kar mutum ya yi irin ta yan shi'a wanda za su ce ba za su yi sallan magariba ba sai sun ga tauraro ya bayyana har wani daga cikin su wancan wani ya zo yana yana yana ganin yana da hujja yana so ya musu da ni cewa yanzu daga rana ta faɗi sai ku ce sallar magariba ta yi za a karya azumi to ai rana ta faɗi ku kuke ganin rana ta faɗi amma da za ka hau sama da za ka hau jirgin sama a ƙasa ana ganin rana ta faɗi amma kai kana ganin rana an kawo jirgin sama to sai ce masa waye ta kawo jirgin sama kaga ko rana ta faɗi ko rana bata faɗi ba ayo hidabi ana magana da mutanen da suke da suke bayan ƙasa ne ba wanda ya ce ka hau jirgin sama ga ko fara ta faɗi ko bata faɗi ba a ƙasa ne ka duba to wannan haka al'uda al'adar musulmi suke wanda suke kirkiro wani sabon addini shine za ga sun kawo irin wannan suke ba za a yi sallar magriba ba ba za a yi mai azumi ba zai kare azumin sa ba har sai idan tauraro ya bayyana wannan azumin yahudawa ne yahudawa ne suke haka yana cikin littafin su yana cikin yana cikin littafin su na fiqihun su cewa in suka yi azumi ba sa kare azumin su sai idan tauraro ya bayyana tauraro ka baya bayyana sai rana sai bayan faduwar rana da wani lokaci sannan tauraro zai soma sannan tauraro zai so bayyana wal isha idza ghaba shafaq sallar isha kuma ku yi sallar isha idan shafaqi ya bace shafaqi kuma inda muka ce shine wannan jajajajan da yake bayyana bayan faduwar rana sai ba sai wannan jajajajan ya sai ba sai wannan jajajajen ya bace amma matsawar kai sallar isha wannan jajajajan bai bace ba to ka yi sallar isha kafin lokacinta kuma wanda ya sallah kafin lokacinta bil ijma ijma'in malamai ya zo akan cewa sallar sa bata yi ba ila thuluthil layl nan ya faɗi iyakan da lokacin sallar isha zai kare shi ne thuluthil layl kashi ɗaya cikin uku na dare kamar yadda ya zo a hadisin jibril kuma haka ya zo a hadisin abdullahi bin amr bin al-as ko da yake a wata riwayar yana cewa ila thuluthil layl aw shatril layl ya ba da zaɓi ko kashi ɗaya cikin uku na dare ko kuma rabin dare to sannan sai na umar ya ce faman nama fala nama ta ainihu wanda duk ya bacci kafin sallar isha din kar Allah ya sa idan sai ji daɗin bacci faman nama fala nama ta ainihu wanda duk ya bacci kar Allah ya sa ya ji daɗin bacci ya maimaita haka har sau uku to wannan saboda sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a hadisin abu barzat al-aslami وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء أحيانا أحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم تأخروا أخر وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi da tabbataccen lokaci da yake sallar isha ahyanan wa ahyanan ne in yaga mutane sun fito sallah da wuri sai ya gaggauta sallar isha in yaga sun dan yi jinkiri sai ya jinkirta ta ya kasance yana kin bacci kafin sallar isha yana hana yi bacci kafin sallar isha yana kuma hana hira bayan sallar isha eh, bayan sallar isha yana hana yi hira kowa daga an yi sallar isha abin da ake so ya shiga gida eh, amma mu kuwa akwai akwai wanka na musamman da ake bayan sallar isha wankan fita hira da kaya na musamman da ake sawa bayan sallar isha to wannan saba sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne abinda kawai aka halatta wa mutum yayi na hira bayan sallar isha shine mutum yayi a hira akan al'amuran ilimi ko al'amuran al'umman musulmi kamar yadda imamul bukhari ya yake buwibi babin wanda ya yi samar shine hirar dare bayan sallar isha akan akan ilimin addini ko akan al'amuran addinin musulunci shine ya kawo hadisin cewa wata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan sallar isha ya tsaya ya musu hudu ba ya musu zance yake cewa kuna kun ga wannan daren da kuke ciki da wannan makamin da nake tsaye a kai duniya ba za ta yi shekara ɗari ba a cikinku ya zamanto an samu wani rai yana zaune a bayan ƙasa wato dukkaninku za ku halaka cikin nan da shekara ɗari to shine ya kafa hujja da wannan imamul bukhari fiqhunsa kenan ya kafa hujja da wannan kan cewa in bakin ilimi ne za a iya yi bayan sallar isha kuma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran waɗansu sun zo sai yayi jinkiri tare da sayyidina abubakar tare da su har sayyidina abubakar yayi baki ya sa abin nan suka ƙi cin abinci sai ya sayyidina Abubakar ya zo ya ci abinci tare da su har da ya zo ya rinka faɗa me yasa ba a kaddamar ma bakinsa abinci ba ya ɓata ransa suka ce ai suna jira ne sai ka zo shi kuma ya tsaya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna tattaunawa kan al'amarin al'ummar musulmi har ma akwai hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la samara illa li musafirin aw ilm illa li musafirin au au maridin ne ne ibn abdulbar ya kawo hadisin na manta eh gashi nan ibn abdulbar ya aiwa la samara ba'da al-isha illa li musallin aw musafirin aw dari fi'l babu hira bayan sallar isha sai ga mai yin sallah sallah ma hira ce hira ce da Allah sai wanda zai yi sallar dare aw musafirin ko matafiyi dan ana son tafiya bayan sallar isha farkon dare man khafa adlaj wanda yake jin tsoron tafiya za ta masa tsawo sai ya fara tafiya farkon dare yana yin sallar isha ya kama hanya domin dare ana ana ana nade ta amma banda a cikin wannan al'ummar tamu <laughs> hanyoyin ga nan ka je in ma baka ka je ka hadu da ka ka hadu da mota an kashe danjojinta ka zo ka shiga cikin mota baka sani ba kamar inda ya faru da yan uwanmu Allah ya ji kansu su a musulmi daga cikin yan uwanmu na Bauchi da suka tafi a su abin nan malam hadi dr hadi dahiru bauchi da sauran wanda suka rasu tare da shi su ma haka suka zo suka samu direban su yazo suka zo suka suka daki suka daki wata irin irin irin manya manyan motocin nan wata iya tafiya yake babu babu fitila duk bincike binciken da ake na takaddun mota an matsa mutane takaddun mota wanda duk buɗe hanyar rashawa ce ga 'yan sanda amma ba za su taɓa tsayawa su bincike su kan cewa manyan motoci din nan suna da abubuwan da zai tsare lafiyar mutane da abin da dukiyoyinsu ba daga kasashe waɗanda suka kula da harkar rai ƙasar saudi arabia suna kokari wajen wannan duk mota idan ta za ta fita daga cikin madina babban mota sai ta bi ta wani waje an auna iya nauyinta sannan an bincika an ga dukkan fitilunta suna aiki sannan za a bata ta hau kan titi duk mota kafin ta shiga ko baka isa akwai mota yan sanda a wajen baka isa baka yi dire baka zo ka ce da su bisa komai tsararai din nan ya sa a hatta umarnin Allah sai a saba shi dan a tsararai in mutum yana jin tsoron mutuwa an ce ya ci mushe ya saba umarnin Allah dan ya kiyaye ransa amma mu nan ba a damu da ba a damu da rai ba kaga ramuka kaga manya-manyan ramuka a cikin titi wanda ka san cewa mutum yana zuwa bai ga wannan ramun ba yana shiga karshen ta abin nan halaka zai da motar tata amma ba a damu da wannan ba to saboda haka kaga mu irin yadda ake ɗaukan alhakinmu kenan an ɗauki alhakinmu an hana mu bin samun wannan umarni na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana son ai tafiyar dare saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dare ana nade shi cikin dare tafiya ana ana ƙasa cikin dare tafiya ba ta da tsawo cikin dare din ana naɗe ƙasa hakikatan maimakon kaga kai tafiyar kilomita biyu sai ga kamar kai tafiyar kilomita 150 ne albarka ce a cikin wannan tafiyar to mu saboda rashin aminci da rashin kyan hanya sakamakon cin amanan masu mulki hmm, ya zama to kan an hana mu an hana mu samu wannan alkhairin da ke cikin sunna wannan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin ai Allah ya isa hmm. a audari fi'il wani kuma abin da yake halatta a yi samar a yi zance a yi hira shine ne neman ilimi a riwayar Aisha na wannan hadisin ita kuma sai ta ce la samar ba'da al-isha illa li musallin aw musafirin aw arus babu hirar dare bayan sallar isha sai ga mai sallah ko matafiyi ko arus ango ko ango ango ya yi kwanan zaune ma ango ya yi kwanan zaune an ɗauke masa shi an halatta masa ya samar ɗin kamar yadda ake kawo kisar to maza Allah sallallahu alaihi wasallam sunnarsa kenan ya kasance yana kin yana hana ai bacci kafin sallar isha kuma yana hana hira bayan sallar isha wa subha sallar asuba kuma wan nujumu badiyatun mushtabika ku yi sallar isha alhali taurari suna bayyane suna cike da wato suna suna sarkafa da juna kuna ganin su ka san taurarin dare yayi in ƙarshen dare shi za ka ga taurari ga sunan a sarkafa da juna rana tana fitowa sai ka ganin suna bata suna bata hasken rana yana zuwa to kada ku bari sai haske ya zo ya sa taurari sun soma bata sannan za ku yi sallah asuba ku yi sallah asuba da sauran duhun dare amma ku tabbatar da fitowa alfijir to wannan haka sai na Umar ya bayyana lokacin sallah dan haka kaga daidai ne hukuma ta kayyade lokacin sallah ta ɗora al'umma kan ga lokacin ga yadda za a rinka yin lokutan sallah ga yadda za a rinka kiyaye sallah wannan daidai ne sai na umar haka yi umar ibn abdul aziz shi ma da ya zamanto shine khilafa shine khalifa shi a lokacinsa ma an samu ci gaba sai aka soma amfani da da lissafin sa'a domin malamai sun yi ijma'i ya halatta a yi amfani da lissafin tafiyar taurari da tafiyar wata da tafiyar rana wajen bayanin lokutan sallah wajen ganin wata ne ba a yadda a amfani da ilimin hisabi ba amma wajen bayanin lokacin sallah bin ijma malamai sun yadda kuma Umar ibn Abdul ya kasance yana amfani da wannan saboda haka daidai ne a ce an yi wannan da haka kamata yi ya zamanto cewa hukuma musamman kasashen da jihohin da ake shari'a ɗaya daga cikin abubuwan da za su kenan na ga kasar binan jihar Zamfara sun kafa kwamitin lokacin sallah kuma suna fitar da da jadwali yadda za a rinka rafiyawa a masallaci abin da ya rage kawai aiwatar da cewa wannan lokaci din za a rinka yin sallar baki daya domin akwai maslaha a cikin haka a rinka yin sallah abin a rinka yin sallah lokaci daya akwai maslaha a cikin da yake a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai ne da suka nuna kan cewa ba wai lalle haka ake ba dan sai na dan abin nan sahabbai suka yi sallar asar tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan su je Quba su tarar mutanen Quba ba su yi sallar asar ba amma idan aka yi shi a lokaci daya akwai maslaha a ciki wanda yake yana daga cikin wannan maslaha da sayyidina Umar ya hangar ya hango ya bayyana lokacin sallah wanda dukkan gwamnoninsa za su tabbaka a duk inda suke wannan hadisi shine farko wanda ya bayyana mana lokacin sallah kuma wa'annan lokacin sallah haka Imam Malik ya dauke su a cikin ya tafi da su a cikin mazhabarsa illa lokacin sallar la'asar kawai lokacin sallar la'asar Imam Malik ya kayyade ya ce lokacin ta shine daga lokacin da inuwar mutum za ta zamanto daidai da tsawonsa kamar yadda ya zo a hadisin jibril shine farkon lokacin sallar la'asar lokacin muktarinta kuma zai lokacinta biyu ne akwai muktari akwai laruri lokacin muktarinta zai fita yayin da inuwar mutum ta zo ta rubanya tsawonsa wato tsawonsa sau biyu idan kana zillu abinan zillu abinan zillu rajul mithlaihi ya zamanto wato inuwar sau tsawon inuwarsa sau biyu bayan inuwar zawal a wata riwayar kuma yace ilal ilal isfirar lokacin da rana za ta zamanto ta yi fasifasi kamar irin yanzu kenan kaga yanzu rana babu sauran garjin zafinta in ka kalle ta ƙasa ba za ka rinka ganin wannan hasken nata ba tsananin hasken nata ba za ka rinka ganin sa ba ta soma zamantowa yala yala haka tana neman ta faɗi to wannan ne karshen lokacin muktarin sallar asar kamar yadda ya zo a abin shi ma duk haka ya zo a cikin hadisi wannan isfar a cikin hadisin abdullahi bin amr bin al-as amma inuwa ta zamanto tsawon mutum sau biyu a cikin hadisin da ya zo na sallar mala'ika jibril tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وحدثني عن مالك عن أمه أبي سهيل عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى أن صلي الظهر إذا زاغت الشمس إمام مالك يروي تولنا حديث دقى بطنس أبو سهيل أبو سهيل سنن نافع ابن مالك ابن أبي عامر domin imam malik kakansa sunansa malik kakansa yana da yayaye guda uku da anas mahaifin imam malik da rabi' baffansa da kuma da kuma wanda ya shahara da abu suhail shi rabi shi abu suhail nafe shine malamin imam malik a wannan hadisin ya kasance daga cikin makaranta alqur'ani shi ma amintaccen masu riwayar hadisi ne wajen malaman hadisi da shi da abu ja'far abu ja'far al-baqir Muhammad ibn Ali al-Baqir ɗaya daga cikin ‘yan ahalul bait jikan Sayyidina Hussein ibn Ali ibn Abi Talib su da tare suka kasance suna karantar da mutane al alkur'ani a Madina bayan ilimin hadisi da ilimin fiqihu ya kasance malamin al alkur'ani ne shi Abu Suhaib an abihi daga mahaifinsa mahaifinsa shine kakan Imam Malik kenan Malik ibn Abi Amir Malik ibn Abi Amir yana daga cikin tabi'ai ya riski rayuwar sayyidina Usman domin har sayyidina Usman ya rubuta shi a cikin wanda za a rinka ba su arziki daga cikin dukiyar baitul mal amma bai riski manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kuma bai riski sayyidina Umar ba dan haka shi ma wannan hadisin munqati ne domin bai riski rayuwar sayyidina Umar ba ya riski rayuwar sayyidina Usman ne kawai amma kamar yadda muka ce wasiqu malaman hadisi suna karɓar su ba sa ganin irin wannan in illa ne a cikinsu kamar yadda wasiƙar abubakar amr ibn hazm wadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta masa na bayanin diya da bayanin nisabin zakka da sauran hukunce-hukuncen addinin musulunci ya aika masa zuwa yaman malamai ga baki ɗaya sun karɓi wannan wasiƙar kuma suna kafa hukunci da ita amma babu ba ta da isnadi muttasili zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma saboda wasiƙa ce kuma ta shahara ba a yi mata inkari ba malaman hadisi suka karbe ta to kamar wannan wasiƙa kamar wannan wasiƙa ce ta imam ta sayyidina Umar an ruwaito ta fuskoki daban-daban wanda ya nuna kan cewa asalin ta sananne ne a wajen malamai a wancan zamani cewa Umar bin al-Khattab kataba ila Abi Musa ya rubuta ma Abu Musa Abu Musa al-Ash'ari sunansa Abdullahi ibn Qais daga cikin daga kasar Yaman yake sun yi hijira zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam suka zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a shekara ta bakwai bayan hijira bayan yakin Khaibar suka zo tare da su Ja'far baffan manzon Allah dan uwan dan baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa shi bai sani ba da me zai farin ciki da zuwan Ja'far ko kuwa da ganimar Khaibar da aka samu to su Abu Musa al-Ash'ari tare da su Ja'far lokaci ɗaya suka zo suka musulunta suka kyautata musuluncin su abu musa al-ash'ari ya kasance yana daga cikin makarantan alqur'ani a cikin sahabbai yana da zaƙin murya har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa laqad utiya hadha mizmaran min mazamiri ali daud an bashi zaƙin murya irin zaƙin muryan annabi daud wata ran matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ji shi yana karatun alqur'ani suka tsaya suna taji suna ta sauraro bayan ya gama sai suka gaya masa suka ce ai mun saurari karatunka bamu taba jin karatu ne daɗin murya irin wannan ba yace ai da na san kuna sauraro da na sake kawata shi gare ku yana daga Allah kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana son haka dan yake laysa minna man lam yataghanna bil qur'an wanda bai yi bai dadin murya da alqur'ani ba baya cikin mu yana daga cikin abin da ake so a yi to shi Allah ya bashi wannan dan haka sayyidina Umar ya tura shi zuwa Kufa daga baya ya tura shi Basra yake tambaya sa ne kake wa mutane yace na zauna ina karantar da su alqur'ani yace zalika dhannu bika ya aba musa dama wannan shine zatuna da kai cewa duk inda kaje zaka tsaya ka karantar da mutane alqur'ani shine gwamnan sayyidina Umar a Kufa daga baya mai da shi Basra to shi ma sayyidina Umar ya rubuta masa yace masa salli dhuhra idza zaghat sham kai salla azhar idan idza zaghat sham da zawal to kaga wannan yayi sabani da wancan umarnin yayi sabani da wancan umarnin to malamai suka hada cewa wannan ba sabani bane wasiƙar sayyidina Umar ga Abu Musa ya gaya masa ne yayi salla azhar a farkon zawal idan shi kadai yake salla ita ko waccan da ya ga sauran gwamnoni ku yi sallah bayan inuwa ta kai abin nan wato a zira'i daya a masallatan jama'a kenan don haka imam malik shi a a ra'ayinsa ya dauki ya hada waɗannan riwayoyin guda biyu yake cewa ga masallatan jama'a yana so a yi sallah a zahar bayan inuwa ta kai zira'i ɗaya sallan abin nan idan kuma mutum ne zai sallah shi shi kadai to daga zarar rana ta yi zawali sai ya sallarsa a farkon lokaci in shi kaɗai zai yi sallah ko kuma mutane ne suke tare za su yi sallah tare ba za su je masallaci ba inda za ake kiran sallah a sauraron jama'a su zo inda ake kiran sallah a sauraron jama'a su zo ana so a jinkirta sallah a zahar ta fice lokacin farkon zawal da yadda sai na umar ya ambata a waccan riwaya wal asr wa shamsu bayda naqiya ku sallaci ka sallaci sallar la'asar kuma lokacin rana tana fari da sauran haskenta qabla an qabla yadkhulaha sufra tun kafin ya zamanto fatsi fatsi da jaja jaja ya shige ta wato ya zamanto garjin hasken ta ya soma raguwa wal maghriba idza gharabat ash-shams kai sallan magriba idan rana ta fadi wa akhir al-isha ma lam tanam ka jinkirta sallar isha matsawar baka kai bacci ba domin ana son a jinkirta sallar isha ita ma domin wata ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya jinkirta sallar isha har aka ce ya rasulullah yara sun yi bacci yara sun soma bacci sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito yayin sallar isha yace wannan shine lokacinta da ba dan ina jin tsoron tsananta ma al'umma ta ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da ba dan ina tsoron tsananta ma al'umma ta ba da na jinkirta sallar isha har zuwa sulutun dare ko kuma shatrul layl ko kuma rabin dare to amma bai kasance yana jinkirta ta ba ya kasance yana yin ta din gwargwadon yanda ya ga mutane sun zo gwargwadon nishadin mutane in an zo da wuri sai ya salla da wuri in ko mutane sun yi jinkiri sai ya dan jinkirta ta to shi na Umar yace ma Abu Musa al-Ash'ari karka iyakan yadda zaka yi sallar isha karka kuskura kai bacci baka yi sallar isha ba ka jinkirta ta matsawar dai lokacin bacci da yi ba wa salli subha wan nujumu badiya wan nujumu badiyatun mushtadika kai sallar asuba yayin da ya zamanto rana a abin taurari suna suna bayyane a sararin samaniya suna cakuɗe da abinan suna sarkafa da juna واقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل kuma in ka tashi yin sallah sallah asuba ka karanta da surori guda biyu masu tsawo daga cikin al-mufassal al-mufassal abinda ake ce ma al-mufassal wato wanda ake yawan rarrabe shi wato ake yawan bismillah mai kananan surori domin at-tafsil shine rabewa wato abinda ake ce ma al-mufassal shine wura wato juz'in da yake da yawan surori shine juz'in karshe na al-qur'ani daga suratul daga suratul qaf zuwa karshen al-qur'ani shine al-mufassal wannan ana so wato mutum in zai sallah asuba ya karanta da surori masu tsawo daga cikin mufassal wanne ne surori masu tsawo irin suratul hadid irin suratul rahman irin suratul waqi'a irin su tabarakal ladhi bi yadihi mulk irin su alhaqa irin su nun su ne suratayn tawilatain to in zaka yi sallah asuba da su zaka amma mu idan kaga an karanta sama da in kaga liman ya wuce wasu sama'i wa tsari a sallah asuba sai a ce yana tsawaitawa to ga yanda Umar ya rubuta ma gwamnoninsa haka ake so a yi domin sallah asuba din nan sallah ce wadda take mala'iku suke halartarta hmm? sallah ce wadda mala'iku suke halartarta. wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda ay tashhaduhu al-mala'ika Allah ya magana qur'an al-fajr shine sallah al-fajr kenan eh, sallah al-fajr a sallar alfijir mala'iku suna halartar ta sallar alfijir mala'iku suna halartar ta don haka ake so a tsawaita karatu a cikin ta kuma ita ce sallar da ake ake zuwa da nishadi bayan an huta an yi bacci saboda haka farkon ranar da zaka zo ka fara kenan don haka ka fara da nishadi ka ji alqur'ani kuma jin alqur'ani a cikin sallah da karatun sa a cikin sallah babu kamar sa ba abin da yake tattara zuciya ya fuskantar da ita ga Allah irin karatun alqur'ani ko sauraron sa a cikin sallah dan haka ake so a tsawaita sallah asuba wata ran sayyidina abubakar yayi sallah asuba da bakara ya raba ta kashi biyu suratul bakara da ya sallama rana ta kusan fitowa da ya sallama rana ta kusan fitowa aka ce ya aka ce ya ya khalifata rasulillah ai rana ta kusan fitowa yace da rana ta fito ba za ta same mu cikin gafalallu ba za ta same mu muna cikin muna cikin bautar Allah ne sayyidina Umar kuma wata ran yayi sallah asuba a raka'a farko ya karanta suratu Yusuf baki dayanta hmm? suratu Yusuf baki dayanta ya karanta ta to haka halifofin musulunci suke yi wajen tsawaita sallah hmm. to bari mu karanta hadisi na ƙarshe wa haddathani an malikin an hisham bin urwa an abihi أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري أن صلي العصر والشمس بيضاء نقية وأن حديث إمام مالك يروي شو دقا مال موسى هشام بن أروى هشام ابن أروى yana daga dan sai dan ta bin zubair jikan jikan zubair ibn al-awwam ne ta wajen ubansa kuma jikan ɗan jikar sayyidina abubakar ne dan jikan sayyidina abubakar ne ta wajen uwarsa domin ubansa urwa ji ɗan asma'u ne yar sayyidina abubakar malami ne fitaccen malami ya daga cikin manyan malaman imam malik lokacin da ya je ƙasar iraq sai suka ce mu muna ganin sa kamar irin su Hassan al-Basri ne da irin su Muhammad ibn Sirin manya manyan malaman tabi'ai da suka yi zamani da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda tarin ilimi da Allah madaukakin sarki ya bashi ya ilimin sa yawanci daga wajen mahaifinsa ya dauka Urwata bin Zubair ah, ya Urwata bin Zubair ya kasance yana zuwa ya karantar da jama'a sai ya ce idan ku gana in kun gana zo ina karatu cikin jama'a kar ku zo ku rinka tambaya ta ku zo gida ku tambaye ni duk abin da kuke so na ilimi zan karantar da ku saboda haka ya tattara 'ya'yansa su su bakwai ne ‘ya'yansa ya ce ya karantar da su rabon gado ilimin hajji sallah saki aure dukkan babi na ilimi ji ya karantar da su da aka suka zama to fitattun malamai amma duk a cikin su babu kamar Hisham ibn Urwa malami Imam Malik a ƙarshen rayuwarsa haddasa ta ɗan yi rauni don haka malaman hadisi idan mutanen Iraq suka ruwaito hadisi daga wajen Hisham ibn Urwa in su kaɗai ne suka ruwaito hadisin to sai su taka tsantsan wajen karɓansa saboda a ƙarshen rayuwarsa ya koma iraq lokacin haddasa ba ta da ƙarfi kamar da dan an kula yana kuskure wajen waɗansu hadisai da da yake ruwaitowa a farkon rayuwarsa kaga irin tsantsenin malaman hadisi kenan da da da da da abin nan abin da bin kokof wanda suke yi duk abin da ya samu mai ruwayar hadisi sun sani an urwata bin zubair daga mahaifinsa urwata bin zubair urwata bin zubair yana daga cikin manya manyan malamai na madina wanda aka ɗauki ilimi mai yawa daga wajensu bawan Allah ne salihi kuma sannan ya tara ilimi mai yawa yace kafin Aisha ta rasu da shekara hudu ko biyar sai da ya zamanto babu wani abu da Aisha ta sani face na san shi ba na duk wani abu da Aisha za ta faɗa na riga na gama sanin sa wato na zuke ilimin nata baki daya kafin ta mutu da shekara biyar dan haka aka ce ba wanda ya san ilimin Aisha irin mutum uku da shi Urwata bin Zubair da dan da dan dan uwanta Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr Siddiq da kuma Amrata binta Abdurrahman Amrata ta wuce mun yi labarin ta a cikin wancan darasin urwa bin zubair ya kasance bayan tarin iliminsa yana daga cikin fuqaha usaba wanda na baku labarin su malaman nan guda bakwai fitattu sannan kuma ya kasance bawan Allah ne mai yawan ibada ya kasance wurdinsa da yake na karatun al'kur'ani kullum izgi goma sha biyar yake karantawa rubu'in al'kur'ani yake karantawa a kullum a dare kuma wannan rubu'in da ya karanta in dare ya yi sai ya tashi ya sallah da shi bai bar wannan karatun ba har ran da aka yanke masa kafa bai bar wannan karatun ba dan yayi cuta ya zamanto irin me ake ce masa gangarin din nan eh, ba kansa ba da abin nan eh dindirmi yawa irin wanda yake kama masu cutar a ba dindirmi ba dindirmi ba wannan wanda yake kama masu cutar shuga din nan daji wanda zaka ga yana cin kafar dole sai an yanke gabar aka je aka ce masa to dole sai an yanke kafarsa aka ce masa a kirawo masa likita aka kira masa likita likita yace sai an yanke kafar sai yace amma sai likita yace to in kana so zan baka wani ruwa ka sha in ka sha sai hankalinka ya gushe sai a yanke kafar taka sai ce yanzu akwai yanzu yake abin nan kai ashe wawa ne ka bani abin da hankali na zai gushe ya zama to ban san Allah ba wato ina lokacin da zai zama to kan cewa ban san Allah ba yaci ina da raina hankali na ya gushe ban san Allah ba sai ai ba zai yiwu ba shine aka ce yaushe za a yi yace a bari sai ya miƙe zai yi sallah sai a yanki yana sallah aka aka ɗauko zarto babu anesthesia eh, ba anesthesia da ake yin allurar kashe waje din nan babu wannan aka ɗauko zarto aka yanke masa kafa yana cikin sallah saboda lokacin da yake cikin sallah ya fita daga duniyar kaga aka suke sallah wannan fa ba tatsuniya bane wa'annan mutanen haka suka rayu haka suka rayu kuma littafai suna nan cike da wa'annan abubuwa ɗansa hisham ibn urwa ya ce a wannan dare da aka yi masa wannan a wannan daren kuma ɗansa ya faɗo daga kan bene hmm? doki ya taka shi ya mutu ɗansa muhammad shi ne aka zo aka gaya masa shi ne yake cewa a la in akhaf ya rabbi la in akhafta a abqaita wa la in ibtalaita faqad a'taita Allah idan ka dauki wani daga cikin ƴaƴana ai ka bar min waɗansu dan ka bar min shida idan kuma ka jarabce ni da bala'i ka yanke min kafa ai ka bani afiya ka bani cikakken lafiya shine wani daga cikin almajiransa da ya zo ya ganshi an yanke masa kafa ya ya kira shi da alkunyarsa yace mu bamu mu ɗauke ka dan kokawa ba ko kuma wanda zaka rinka tsere abin nan tseren gudu ba haka da haka muka san ka ba kai ba dan tsere bane ba dan athletics bane ballantana mu ce shikenan ba sauran ka samu gwal an yanke maka wa ba za ka iya yin tsere ba ba za ka iya kokawa ba abinda muke nema daga wajenka ra'ayinka da iliminka shine ke cewa ban taba jin wanda ya yi min ta'aziyya da musibar da ta same ni ba da ta same ni ba wanda ta wato sanya ya mun rai irin maganarka, ka sai ta sanyaya masa rai magana sa to kaga irin wa'annan bayan Allah haka suka ce Hisham sa yake cewa a ran da aka yanke masa kafar a daren sai da ya tashi wannan sallar hmm? ya karanta izbi goma sha biyar a cikinta sannan kuma ya kasance kana ya muddahar ya kasance baya fashin azumi in ka ga ya bai azumi ba to ranar sallah karama ko ranar sallah babba ya muddahar kamar yadda aka rawaito waɗansu daga cikin magabata sun kasance suna yi yana daga cikin wanda suke yi shi ta bin zubair ah, bayan Allah haka wayannan bayan Allah suka kasance su ne suka tara ilimi kuma sune jagora wajen tsoron Allah sune jagora wajen ibada sune jagora wajen komai na alkhairi ya ruwaito cewa shi ma Umar Umar ibn Khattab ya rubuta zuwa ga Abu Musa al-Ash'ari kai sallar la'asar alhali ash-shamsu bayda'u naqiya qadra ma yasiru ar-rakibu salasa farasikh wa an salli ishaa ma bainaka wa bayna thuluthi al-layl kai sallar la'asar yayin da rana take da sauran haskenta da karfin haskenta gwargwadon yadda mahayi zai yi tafiya farsahi uku kuma kai sallar isha tsakaninka da lokacin da zaka yi sallar isha kar ya zama to sulusin dare ya tafi fa in akharta fa ila shatrul layl in har ka jinkirta sallar isha kar ka bata ta kai zuwa ga rabin dare wala takun min al-ghafilin kar ka kasance cikin gafalallu wato wanda duk mutumin da zai tsare sallah a cikin lokacanta baya cikin gafalallu duk kuma wanda zai bar sallah har lokacinta su fita wannan yana cikin gafalallu Allah madaukakin sarki ya sanya mu a cikin azzakirin Allah kafiran wa zakirat سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك to akwai akwai za mu amsa tambayoyi guda guda biyu minti biyar kawai Thank you. wanda ya sawo ya samu liman ya wanda ya zo ya samu liman a sallar isha ya samu raka a uku bai samu raka a ɗaya ba shine tambayar sa ko idan liman ya sallama idan ya tashi zai kawo raka a ɗaya to malamai sun yi saɓani abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fama adraktum fa sallu wa ma fatakum fa atimmu abinda kuka samu ku sallah tare da liman wanda ya kubce muku ku cika to cikawa shine waɗansu malamai suka tafi a zahirin cikawa shine mutum wato yayi ya cika sallar ta kaga ya samu raka'a uku saboda haka abin da ya rage masa raka'a ta hudu ita ko raka'a ta hudu ana yi mata karatun Fatiha ai ana yi mata karatun sura kuma a asirce ake ko a bayyane saboda haka sai suka ce sai ya karanta Fatiha kawai a asirce wannan shi aka ruwaito daga waɗansu malaman hadisi irin su Muzani da Ibn al-Munzir amma abin da aka ruwaito daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shine mazhabar Imam Malik da Imam Ahmad ibn Hanbal da riwaya wajen imamu shafi'i shine cewa zai cika sallar a hay'atta amma zai rama karatun da ya kubce masa don haka idan ya tashi sai ya karanta fatiha da sura ya bayyana kamar yadda yake in sallar isha ce bayyanawa ake yi haka aka ruwaito daga abdullahi ibn umar haka aka ruwaito daga sayyidina ali bin abi talib Allah yarda da su kuma wannan shine mazhaban imam imam malik da imam da imam ahmad ibn hanbal mashhuriyar riwaya daga wajensa sai na za a iya yin kiyasi da matafiyi da shi domin matafiyi kaga tafiya ce wadda take ta neman arziki don haka wanda ya zamanto kan cewa ya zauna don neman arzikinsa za a yi kiyasinsa kan matafiyi sai ya zamanto an halatta masa domin teloli sun kasance a dare suke da dare ne suke yin aiki to amma sai su ji tsoron Allah kasra ya zaman daren da hirar banza da jin kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe su ji alƙur'ani ko su ji cikin wa'azi da ake yi na sunna sai kaga suna zaune suna aikin su suna neman duniya kuma suna samun fiqihu a cikin addinin musulunci arziki mai yawa amma dangane da samari masu zuwa neman aure su canza lokaci eh, tunda wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai riga ya zamanto angon ba angon aka yi maruksa amma dan kana neman dan kana neman dan kana zuwa ka hauduro kana zuwa ka nemi abin nan ba lokacin zuwa bane ka canza lokaci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 وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله يا عباد الله واعلموا أن هذا الدين الذي أنتم عليه هو الدين الذي لا يقبل الله من عباده دينا سواه وهو الدين الذي بعث, بعث به الرسل وأنزل به الكتب قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقال أيضا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين والإسلام هو دين التوحيد هو دين إفراد الله, إفراد الله تعالى بالعبادة دون سواه والتوحيد هو الأمر الذي دعا إليه جميع الأنبياء والرسل قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فلا يصح الإسلام إلا بتحقيق التوحيد ولا يدخل العبد في دين الله إلا بتحقيق هذا التوحيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وكذلك لا يدخل أحد الجنة إلا بتحقيق التوحيد كما روى جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثنتان موجبتان فقال رجل يا رسول الله ما الموجبتان قال من مات يشرك بالله شيئا دخل النار ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومعنى تحقيق التوحيد هو تحقيق الشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولا ينفع الإنسان أن يقول هذه ولا ينفع الإنسان أن يقول هذه الشهادة حتى حتى يستكمل شروطها فإن لكلمة, فإن لكلمة لا إله إلا الله شروطا بدونها لا تقبل فالشرط الأول العلم بمعناها ومقتضاها فقد قال صلى الله عليه وسلم في في الحديث المتفق عليه من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة فمعنى لا إله إلا الله نفي استحقاق العبادة من كل ما سوى الله تعالى وإثباتها لله عز وجل وحده لا شريك له في عبادته كما أنه ليس له شريك في ملكه والشرط الثاني اليقين المنافي للشك بدليل قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون فنفى عنهم الريب في الإيمان والريب هو الشك حتى فصاروا بذلك صادقين في دعواهم الإيمان وقال صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة رواه مسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة رواه مسلم أيضا والشرط الثالث الانقياد بدليل قوله تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه عنه أبو موسى الأشعري أبو موسى الأشعري قال لا يؤمن أحدكم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به رواه البغوي وصحح النووي إسناده والشرط الرابع القبول الذي يجعله لا يرد شيئا من مقتضيات هذه الكلمة ولوازمها فقد قال تعالى في شأن من لم يقبل هذه الكلمة إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه أبو موسى الأشعري مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقيا قبلت, قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيآن لا تمسك ماء ولا تنبت الكلى فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله من العلم فعلم وعلم ومثل من, يرف من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به والشرط الخامس الإخلاص المنافي للرياء والسمعة وغير ذلك من الأغراض التي لا صلة لها بالله ودليله قول الله تعالى ألا لله الدين الخالص وقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء فشرط الإخلاص في التوحيد وقال صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه وقال أيضا إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله متفق عليه والشرط السادس الصدق من القلب قال عليه الصلاة والسلام ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار متفق عليه وقال للأعرابي الذي بين له شرائع الإسلام إلى أن قال إلى أن قال الأعرابي والله, والله لا أزيد عليها ولا أنقص منها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق الشرط السابع المحبة المحبة لهذه الكلمة ولأهلها والموالاة والمعاداة من أجلها بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان الأول أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله كما يكره أن يقذف في النار وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان فمن قال, لا فمن قال لا إله إلا الله بهذه الشروط فهو المؤمن حقا وهو الذي تكون لا إله إلا الله مفتاحا له لدخول الجنة اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه وبارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم ‘Yan سنيتي والديني cewa addini wanda addinin nan da kuke a kai addinin musulunci shine addinin da Allah baya karban wani addini in ba shi ba kuma shine addinin da Allah ya aiko manzanni da shi kuma shine addinin da ya saukar a cikin dukkan wani littafi da Allah ya saukar da shi daga sama Allah ya ce ba addini a wajen Allah shine musulunci kuma Allah maɗaukakin sarki ranar babbar sallah na hajjin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a shekararsa ta ƙarshe ya saukar da ayar cewa a wannan rana na cika muku addininku na cika ni'imata a gare ku kuma na yarje muku addinin musulunci ya zama to shine addininku har wayo kuma Allah madaukakin sarki ya ce duk wanda ya nemi wani addini ba addinin musulunci ba Allah ba zai karɓi wannan addini daga gare shi ba kuma ranar lahira yana cikin tababbu to shi addinin musulunci shine addinin ta Allah a cikin bauta shine abinda dukkan annabawa suka kira ya zuwa gare shi kenan a kaɗaita Allah a cikin bauta wato tauhidi Allah maɗaukakin sarki ya ce ba mu aiko da wani manzo ba kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam face mun yi wahayi ya zuwa gare shi cewa babu abin bautawa da gaskiya sai ni in ji Allah saboda haka ku bauta min saƙon annabawa ga baki ɗaya shine tauhidi haka kuma a wata ayar Allah maɗaukakin sarki yake cewa mun aiko da manzo a cikin kowace al'umma da saƙon cewa ku bauta ma Allah shi kaɗai kuma ku nisanci ɗagutu shi ne duk wanda ake bauta ma ba Allah ba don haka addinin musulunci ba zai inganta ba sai idan mutum ya tabbatar da tauhidi a cikin zuciyarsa kuma mutum ba zai shiga cikin wannan addini ba na Allah sai idan ya tabbatar da tauhidi domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan haka ne ya ce an umarce shi da yayi yaki har sai mutane sun shaida cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ne sannan kuma ranar kiyama ba ba wanda zai shiga aljanna sai wanda ya tabbatar da tauhidi ba wanda zai shiga aljanna sai wanda ya tabbatar da kadaita Allah a cikin bauta Allah manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abubuwa guda biyu su ne masu masu wajabta masu wajabtawa wato masu tilastawa sai wani mutum ya ce ya rasulullah menene waɗannan abubuwa guda biyu ya ce na farko duk wanda ya mutu yana shirka da Allah to wannan tabbas zai shiga cikin wuta na biyu duk wanda ya mutu baya shirka da Allah wannan tabbas zai shiga cikin aljanna to ma'anar tabbatar da tauhidi a cikin zuciya shine mutum ya tabbatar da shaidawa cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne wannan ita ce kalimatu tauhid fadanta a harshe ba zai wadatar da mutum ba ba zai amfane shi ba sai ya cika sharuɗanta tana da sharuɗai kamar yadda ayoyi da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka nuna sharaɗi na farko dole ne mutum ya san ma'anarta ya san kuma abin da take hukuntawa a kansa sanin ma'anar la ilaha illallah wajibi ne domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya mutu alhali yana sani a cikin zuciyarsa cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah wannan zai shiga cikin aljanna kuma Allah maɗaukakin sarki ya kore ceto ga kowa ya tabbatar da shi ga waɗanda suke sanin gaskiya ita ce shaidar la ilaha illallah wala tanfa'u shafa'atu wala tanfa'u shafa'atu indahu illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun waɗanda kawai ceto zai amfani a gare su su ne waɗanda suka yi shaida da gaskiya malaman tafsiri suka ce ma'anar shaida da gaskiya shine suka yi suka yi shaida da kalmar la ilaha illallah ba kawai suka yi shaida da la ilaha illallah ba wa hum ya'lamun alhali sun yi shaidar alhali suna sanin ma'anarta don haka shaidar la ilaha yin kalmar shahada ba za ta amfani mutum ba sai ya san ma'anarta ya san cewa ba wanda ya wato sanin cewa ba wanda ya cancanci a bauta masa in ba Allah ba ya kore ibada ga wani ya tabbatar da ita ga Allah maɗaukakin sarki shi shi ban da waninsa kamar yadda Allah maɗaukakin sarki bai tarayya da komai a cikin mulkinsa ba to haka nan bai tarayya da kowa ba da komai ba a cikin yi masa ibada wato mutum ya kadaita Allah a cikin abin da zai yi ma Allah Allah kadai zai bauta ma Allah kadai zai roƙa Allah ga Allah kaɗai zai dogara Allah kaɗai zai ƙaunata? Allah kaɗai zai yi masujada Allah kaɗai zai girmama girmama wadda ba zai girmama wani kamarsa ba Allah kaɗai zai so sanda da ba zai so wani kamarsa ba waɗannan duk ayyukan ibada ne sannan kuma ya ta Allah a cikin ayyukan da Allah ɗin yake yi Allah shi ne kaɗai yake halitta Allah shi ne kaɗai yake azurtawa shi ne kaɗai yake talautawa shi ne kaɗai mai iko ya amfanar shi ne kaɗai mai cutarwa in ka ga mutum ya mutu ya mutu da izinin Allah ne in ka ga ya rayu ya rayu da izinin Allah ne saboda haka ba wanda yake da ikon tasiri akan rayuwa ko mutuwa ko lafiya ko rashin lafiya ko arziki ko talauci ko wadata ko rabauta ko tsiya face in ba Allah ba mutum ya kaɗaita wannan ya san wannan to ya san ma'anar la ilaha illallah kenan ya halarto wannan ma'anar yayin da yake shaida sai ya zamanto la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta amfani shi sharadi na biyu yaqini mutum ya zamanto ya sakankance da ma'anar wannan kalma ma'anar yaƙini wato kore shakka baya kokwanto baya shakka a cikin zuciyarsa cewa tabbas haka yake Allah shine kadai abun bauta ba wani ba wannan ko saboda Allah madaukakin sarki ya sifanta muminai da cewa muminai kadai su ne waɗanda suke imani da Allah suke imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ba su yi kokonto ba sannan ba su yi shakka ba a cikin imaninsu to sannan kuma suka yi jihadi a tafarkin Allah a ƙarshen ayar Allah ya ce ula'ika humus sadiqun waɗannan su ne masu gaskiya kaga waɗanda suka ce sun yi imani da Allah sun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma suna kokanto akan sha'anin Allah suna kokanto akan ayoyin Allah suna kokanto akan gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko gaskiyar wani abu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa waɗannan ba mu'mine ne na gaskiya ba da shaida alqur'ani sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran yayin da mu'jiza ta ta bayyana ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da wani mutum sahabbai suka zo suna ta bayanin irin kokarin da yake yi wajen yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace dan wuta ne sahabbai suka yi mamaki suka ga wannan mutumin yana cikin sahun musulmi yana jihadi baya jin tsoro amma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace dan wuta ne da aka je ku sai aka same shi an ji masa ciwo amma ya yi ragwanci ya kasa jure zafin ciwo ya haƙuri har Allah ya kaddara in ajali ne ajalin ya tabbata in lafiya ce Allah ya bashi lafiya sai ya sanya wuƙa ya kwanta a kanta ya farka cikinsa ya kashe kansa da aka gani aka zo aka gaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da wannan mu'jiza ta ilimin gaibu da Allah ya sanar da shi na yadda akibar wannan mutum za ta kasance a nan take sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na shaida cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma na shaida cewa ni manzan Allah ne wannan kalmomi guda biyu ba wanda zai hadu da Allah da su yana mai yaƙini da su baya shakka baya shakkar su a cikin zuciyarsa baya kokonto face ya shiga aljanna har yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran Abu Huraira ya zo ya same shi a cikin wani lambu sai ya ce masa ka tafi duk wanda ka samu a wajen wannan lambu yana shaidawar cewa yana cewa shaidawar la ilaha illallah yana mai yaƙini da ita a cikin zuciyarsa to kai masa albashir da aljanna to kaga sai ya sharɗanta cewa shaidawar ta la ilaha illallah dole ya zamanto mutum yana da yaƙini a cikin zuciyarsa akan cewa tabbas haka take baya kwanto a kanta sharaɗi na uku wanda sai da ita ne shaidar la ilaha illallah za ta taimaki mutum za ta amfani mutum jawuwa ya zuwa gare ta mutum ya miƙa wuya ya sallama ya zuwa ga abin da take hukuntawa Allah maɗaukakin sarki ya ce duk wanda ya sallama kansa ya zuwa ga Allah ya sallama fuskarsa ya zuwa ga Allah ya jawo ga umarnin Allah sannan kuma ya zamanto mai kyakkyawan aiki to wannan shine ya yi riko da igiya amintatta ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ɗayan ku ba zai imani ba imaninsa ba zai cika ba har sai matsawar san ransa shi kansa san ran nasa ya zamanto mai biyayya ne ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wato duk abin da kake so ya dace da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi duk abin da kake ki ya dace da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana to yayin da kai haka shine imaninka ya zamanto imani na gaskiya yana daga cikin sharuɗan la ilaha illallah mutum ya karbe ta ya karbe ta ya zamanto baya raddu wani abu daga cikin abin da take hukuntawa domin Allah madaukakin sarki ya sifanta kafirai yan wuta ranar alkiyama yayin da za su zo suna cece ku ce tsakaninsu da shugabanninsu suna cewa ku ne kuka batar da mu waɗannan suna cewa mu bamu da iko akan mu batar da ku mun kira ku ne kuka bi mu idan aka tattara su aka jefa su a cikin wuta shine Allah zai faɗi sakamakon su me yasa aka yi musu haka innahum kanu idza qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun su sun kasance a rayuwar duniya idan aka ce musu la ilaha illallah sai su rinka girman kai wato ba sa kaskan da kai su karɓe ta sai su girman kai su watsar da ita dama abin da ake nufi da girman kai shine mutum ya ga gaskiya ya take ta mutum ya ga gaskiya ya take ta sannan ya wulakanta mutane wannan shi ake nufi da girman kai kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara shi to wanda yayi ma addinin Allah girman kai wanda yayi ma la ilaha illallah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam girman kai ko da ya faɗe ta sau miliyan ba za ta amfani shi ba sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu misali na misalin hasken da Allah ya aiko shi da shi na shiriya da ilimi ya ce kamar misalin ruwan mamakon ruwa ne wanda ya zo mai yawan gaske ya zo ya kwarara a bayan ƙasa daga ciki sai aka samu nau'in ƙasa wadda take mai arziki ce mai tsarki ce ya zamanto ta tsotsar wannan nan take nan take tsirrai suka fito abincin dabba ya fito amfani ya fito daga cikin wannan ƙasa saboda albarkar da ke cikinta ta biyu kuma ita ba ta tsotse ruwa ba ta fitar da tsiro amma tana tsare wannan ruwan tudu da kwari ce sai ya zamanto idan ruwan ya shiga sai ya zamanto kamar tafki mutane su zo su yi amfani da wannan ruwan su shayar da dabbobinsu su shayar da aikin nomansu su yi noma da shi kaga ita ma wannan kasar ta zamanto mai amfani wata kasar kuwa faƙo ce ba ruwa baya baya nutsewa a cikinta ba kuma ya ba kuma ya kasar kuma ba ta rike ruwan idan ruwan ya kwarara akai sai kawai in ruwan ya zuba a kanta sai ya kwarare ya tafi ya zamanto kamar ba a yi shi ba to wannan shine misalin wanda